الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukakin sarki ya kuma dawo da mu daidai wannan lokaci da muke tafsirin alkur'ani yau muna ashirin ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku yayin da daidai da ashirin da tara ga watan bakwai shekara dubu biyu da goma sha uku Allah nake roƙo kada Allah ya sa abin da muke karanta zama musiba a kanmu akwai wata baiwar Allah bayan gaisuwa da ta yi da fatan alheri kuma ta ce tana buƙatar addu'a ga iyayenta guda biyu wanda Allah ta'ala ya ainihin wato yi musu rasuwa bayan nan sannan kuma tana roƙon wato ‘ya'yanta guda biyu a kan Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da su da kuma ainihin wato nata buƙatun saboda haka ta ba da naira dubu biyar zuwa ga wannan asusu na marayu akan allah ta'ala ya saka musu da alheri ka san da maganan kudin aiko sannan akwai wata baiwar allah ita kuma ta aiko da wato hajiya aisha daga can sabuwar kawo ta aiko da naira dubu biyu da ƙur'anai guda tara guda biyu na iyayenta ko takwas ne ƙur'anan guda biyar na yaranta sannan ta ce tana da ɗa yana karatu a foli tana roƙon allah ta'ala da kuma addu'a daga 'yan uwa musulmi allah ya shiryar da shi zuwa ga abin da yake na daidai muna addu'a allah ya shiryar da shi allah ya sa karatun da yake amfanin musulunci da musulmi duk gayi gayen nan ma ko kuwa duk ai duk 'yan uwanmu ne ko kuwa duk gaye gayen nan da kake gani na tudun wadannan da na ma ko ina ma in dai musulmi ne 'yan uwanmu ne duk fata muke Allah ya shirye da su a samun musu da ababen yi su daina wannan abubuwan ko kuwa a yan uwanmu ne kuma kana ganin su nan haka suna san Allah da annabi wallahi ko kuwa saboda haka mutanen kirki ne a daina gudun su jama'a sai wata amina wannan an tashi zan kawo ka abin nan din akwai wani dan uwa ma Nasiru ma da ake tare da shi shi ma ya bada naira dubu daya sai ah, amina wannan ta bada naira dubu biyu da ɗari biyar sai wani malam ibrahim ya bada dubu biyar shi ma allah ya saka mai da alheri wannan takardun ta me wannan addu'a suke nema za su yi jaraba nda na soja allah ya sa su ci eh, allah kuma ya sa cin shi ya zama ɗaukakar musulunci da musulmi haka muke ainihin wato fama fata a wanda suka halarci yadda muka raba abubuwan da muka tattara tun daga farkon ramadan har zuwa yau ashirin ga watan ramadan zai nuna maka akwai kalubale a gaban al'ummar musulmi ba ɗan karami ba abin da zai baka mamaki daga cikin matan da aka raba maka ya ɗazu akwai matar da ta zo ita tana da nata marayin guda biyu amma ganin yadda ta zo ta tarar da wasu sun fi ta bukata ba ta yi tsammanin cewa ba a cikin al'umman musulmi akwai al'umma na marayu da suke zaune haka a cikin al'umman da ta zo ta ga ita gashi tana da bukata da ta ga wannan suka fi ta bukata matan fashewa ta tana kuka to saboda haka wannan dai Allah ya dai ba da ikon a gyara kuma kamar yadda muka ce insha Allah za mu iya kokarin mu kafin mu koma zuwa ga Allah akwai wani dan uwa yana bani labari yace akwai mutumin da ya sani lokacin yana da rai idan kaga gidan da ya abin su ya baka mamaki ƴaƴan shi lokacin da yake da rai kayan da suke sawa ba kowane ɗaya ke sawa ba unguwar amma yanzu da rasuwar mutumin bai wuce shekara uku ba sai ga shi yanzu duk inda za a irin wannan rabon abincin na marayu da kuma zuri a shi a ciki kullum abinda muke gina wa kanmu mu in mun gina ma kanmu abinda zai taimaki wasu to wannan shine alama in ba mu Allah zai ka wanda za su taimake mu Tama in mutum ya ɗauka cewa shi shi kadai to akwai matsala akwai wani mutum da ya kuɗi ya ce Allah ya taimake shi bai ci kuɗin shi kadai ba da ya sha wuya shi kadai ya ce lokacin yana da kuɗi da Allah ya masa arziki ya yi ta ɗaukar nauyin mutane wani ya je karatu wani ya je kaza wani ya je kaza ya ce wasu ma bai san su ba wasu ma ko shekaru ya san su shekaru ya ja watakila kana yaro yi maka wani abin ba maka bai zama ma iya gane ka ba ya ce sai Allah ya jarrabe shi da kariyar arziki daga ƙarshe ya ce daga baya domin babu yadda za a yi a rayuwa ka taimaki mutum goma a ce duka mutanen goma sun zama mutanen banza ya ce daga baya kawai sai wannan ya zo ya gaire shi ya takwatance kwatance ba baka gane na wata ta gane ka ta bakin wani malami muna tare da shi wani ya kira shi ta waya ya ce waye ya ce yanzu malam baka gane ni ba ya ce ban gane ka ba waye ya ce a ah, akan makalla baka gane ni ba ya ce to in gane ka yawa ni na halicce ka wadda zan gane ka an fahimta a to haka ya zo baka gane ni ba ya ce ala ban gane ka ba ya ce aini ne lokaci kaza kayi min kaza kayi min kaza kayi min kaza ya ta kwatance ce wallahi ni dai ban gane ka ba wannan ya zo ya ce ya ɗauki nauyin abincin da za a ci a gidan shi har ya mutu wannan ya zo ya ce ya ɗauki nauyin karatun ƴaƴansu duk inda za su yi karatu a duniya wannan ya zo ya ce ya ɗauki nauyin rashin lafiyar gidan in ba lafiya rashin lafiyan yana kan shi ya ce to Allah ya taimake shi bai ci sa shi kaɗai ba lokacin da yake da su da ya sha wuya shi kaɗai to wannan abin shi ne bai kamata ya zama tumula ya ba Allah ya samu dace Allah kuma ya ba da ikon ainihin wato gyara bismillah مصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون منا مغانا أكان النبي إيسى عليه الصلاة والسلام دعا مصدقا shi annabi isa yana mai gasgatawa lima bayne yadayhi ga abin da ke gaba gare shi min taurati na at-taura wacce Allah ta'ala ya saukar wa annabi Musa alaihi salatu wassalam da haka wannan wawan din atifa ce akan jimloli ko ayoyin da suka gabata a baya da haka musaddikan din nan wato suka ce hal ne mansubun da haka lamun din harfu jarrin ne ma kuma ismu mausulin ne wasu suka ce lamu dinnan harfu jarrin ne za'id litaqwiya da haka ma sai zama ismu mausulin ne mabni na ala sukuni fi mahalla rafa'in fa'il saboda ismu fa'il ya amalu amala fi fi'ilihi da haka inda zaka cire wa musaddiqun ka kawo yusaddiqul lima bayna yadayhi zai iya zauna ina fata an fahimta dukkan ɗalibin da suke ta'ammuli da larabci sun san akan samu ismu fa'il ko ismu maf'ul ko masdar ya zamanto ya amalu amala fi fi'ilihi ina fata an fahimta to wa musaddiqan lima bayni dayhi annabi isa yana gasgata abin da ya gabace shi min at-taurati na ainihin wato at-taura sannan wali uhilla lakum ba'da alladhi hurrima alaikum Allah ya turo ni domin in halatta muku sashin abin da aka ainihin wato haramta a gare ku shi yasa wannan wawan din shi ma wato atsaf ne akan abin da ya gabata a baya lamu din lamu ta'alil ne uhilla fi'ilun mudari'un ne mansubun bi an almudmara jawazan ba'da lamu ta'alil wa alamatu nasbihi alfataha a zahira ala akhiri wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana wal uhilla lakum ba'da alladhi hurrima alaykum dan in haram in halatta muku sashen abinda aka ainihin wato haramta muku <coughs> da haka malamai suka ce wannan wa musaddiqan lima bayna yadayhi dinnan min at-taurati wa sayakunu musaddiqan lit-taurati wa shari'atiha wa muqarraran laha wa musbitan annabi isa zai zamanto yana mai tabbatar da ita yana mai gasgata ta malamai suka ce fihi dalalatun ala anna isa alaihi salamu nasakha da shari'ati taurat a cikin wannan ayar akwai nuni akan cewa annabi isa Allah ya turo shi dan ya shafi sashen abin da ke cikin attaura ibnu kasir ya ce wa huwa sahihu min alqawlaini kuma ita ce magana mafi inganci daga cikin maganganu da malamai guda biyu suka yi domin daga cikin malamai akwai wanda ya ce lam yansak min hashi'an annabi isa bai zo ya shafi wani abu daga cikin attaura ba wa inna ma ahalla lahum ba'da ma kanu yatanaza'una fihi ya zo ne ya halatta musu wani abu wanda suka kasance suna jayayya akan shi sai ya zamanto sun yi kuskure kamar yadda Allah ya ce walamma ja'ahum isa bil bayyinati lokacin da annabi isa ya zo musu da hujjoji ƙala sai ya ce musu ƙarji ita kun bil hikimati na zo musu ku da hikima wali ubayyana lakum ba'da alladhi taktalifuna fihi dan in muku bayanin sashen abin da kuke sabani a kansa sai yace musu fattaqullaha wa ati'un ku ji tsoron Allah kuma ku min biyayya amma kada mu manta Allah ya ce wa arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa zurriyya sai ce wa ma kana li rasulin an ace bi ayatin illa bi idnillah sai ce li kulli ajalin kitab sai yace yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit Allah yana goge abin da ya ga dama na doka ya tabbatar da abin da ya ga dama saboda wa indahu ummul kitab a wajen Allah ne wal littafin yake shine ainihin wato lohil mahfuz ina fata an fahimta wannan shine sannan waji'tukum bi ayatin min rabbikum na zo muku da aya daga gurin ubangijinku da haka ji'tu fi'lun wa fa'ilun ne maf'ulun bihi bi ayatin al wal majrur ne min kuma shubhu jumla shine fi mahalli jarrin na bi ayatin ina fata an fahimta da haka waji'tukum bi ayatin qala lahum innahu ja'ahum bi mu'jizatin annabi isa ce na zo muku da mu'jizoji wacce ta dullu ala sidqihi fi ma yaquluhu lahum wacce take nuna gaskiyar abinda annabi isa ya zo da shi cikin abin da yake faɗa musu mislu khalqi misalin sawwara tsuntsu mun ce al-khalqu taswir shi ila shi ma ana kiransa khalqu ko misali aya ne daga gurin Allah ka kwaba tsuntsu na ƙasa bayan ka gama ka jefa shi sama ka hura masa kuma a ga ya zama tsuntsu da izinin Allah sannan wa nafkin fihi ruh da busa masa rai da warkar da makaho da kuturu da rayar da matacci wannan ai kaga waje ita kun bi ayatin min rabbikum ina fata an fahimta sannan da ba da labarin akan abin da yake ɓoye ka zo daga cikin gida ya baka labari ga abin da ka ci ga abin da ka rage kaga waje ita kun bi ayatin min rabbikum sannan yana ba su labari waɗannan abubuwan da aka sai ce musu fattaqullaha wa ati'un ku ji tsoron Allah kuma ku ainihin wato yi min biyayya babu wani annabi da Allah ya turo doron ƙasa face sai da Allah ya yi umarnin ya ce a masa biyayya wa ma arsalna min rasulin illa li ta'a bi idnillah Allah ya ce ba mu taɓa turo wani annabi a doron ƙasa ba sai da muka ce a yi masa biyayya kuma biyayyan nan za a yi ta ne da izinin Allah da haka wannan fa'u ɗin suka ce rabitatun te li jawabi sharɗi muƙaddar da haka ittaqu fi'lu amrin ne mabniyun ala hasbin nuni da annahu min al-af'al al-khamsa ko mabniyun ala hasbin nuni wal wawu fi mahalli raf'in fa'il Allah shine maf'ulun bihi wa ati'uni wato atab ne akan fattaƙo sai dai akwai ya'un wanda yake shine fi mahallin nasbi maf'ulin bihi da yawa daga cikin ɗalibai ba sa bambanta tsakanin nunun raf'i da nunun irin wannan wacce take zuwa ƙarshe ai mata kisra kamar wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun kaga zaka ga ƙarshe akwai nunun to wannan nunun din ba nunun raf'i bane nunul wiqaya ne wacce aka kawo ta saboda kariya ina fata an fahimta dan haka nunun sai zama nunul wiqaya ulmuta kallin wanda ya zamanto mahazub sai ya zama bunin ala sukuni fi mahallin nasb maf'ulin bi ina fata an fahimta dan haka wannan shine abin da ya faɗa musu dan haka sannan annabi isa ya umarce su da abu na gaba ya ce musulmin sannan ya ce musu inna rabbi wa rabbukum lalle Allah shi ne Ubangiji na shi ne Ubangijinku shi yasa inna harfu nasbin wa taukilin wa mushabbahun bil fi'ili Allah shi ne ismu anna mansubun rabbi shi ne khabaru anna marfu'un wa alamatu rabbihi addammatul muqaddarati ala ma qabala ya il mutakallim mana min dhuhuriha ishtigal al muhalli bi harakati al munasaba huwa mudafun wal ya mudafun ilayhi wa inna Allah lalle Allah rabbi wa rabbukum shine ubangiji na shine ubangijinku shine malamai suka ce thumma amarahum Isa alaihi salamu bit sannan annabi Isa ya umarce su da tauhidi wa ibadatillahi wahdahu la sharika lahu ya umarce su su bauta ma Allah shi kadai shine inna Allah rabbi wa rabbukum fa'buduhu sannan wa bi mulazamati ta'a sannan ya umarce su da su ma Allah ta'a ta hanyar ba da abin da Allah ya ɗora musu na wajibi da kuma barin abin da Allah ya hana su wa hada sai ce huwa tariqu as-sawiyu al-wadihu wannan ita ce hanya madaidaici mabayyani da haka sai yake ce musu hada siratun mustaqim wannan ita ce tafarki madaidaici tafarkin bauta ma Allah shi kaɗai kar a haɗa shi da kuwa don haka babu wani annabi daga cikin annabawan Allah face sai da kai ittihadi akan wannan wa ila samud akhahum salihan fa qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa ila madyana akhahum shu'aiba fa qala ya qawmi ibudullaha ma lakum من إله غيره وبالجملة قال ربنا عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليك ولقد أرسلنا من أيكو ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت دي النبي الله يتورو سيد الله يتورو شي wannan shi yasa wani gurin Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasihu ibn maryam wanda suka ce isa dan maryamu wato Allah ne sun kafarta fa qala almasihu ya bani isra'ila ubudullaha rabbi wa rabbukum haka almasihu ya ce musu ku bauta ma Allah ubangiji na ubangijinku ya ce musu innahu lalle fa yadda al'amarin yake man yushrik billahi duk wanda ya mutu yana hada Allah da wani faqad harrama Allahu alaihi aljannata Allah ya haramta aljanna a kansa wa ma'awahun nar kuma makomarsa wuta wa malib zalimina min ansa wannan yasa duk mutumin da ake ƙaunarsa ake sansa ake masa fatan alheri to a masa biyayya gwargwadon yadda ta dace da Allah gwargwadon yadda ta dace da sunnar manzon Allah duk mutumin da aka bi shi ya saba ma ka'ida to in an je lahira ko ba shi yace ayi ba to an ja mai bala'i yanda Allah ya san maganar annabi Isa har ya ɗauke shi ya tafi da shi sama bai taɓa cewa abota mai ba amma ranar alkiyama daga cikin tambayar da Allah zai masa wa idh qala Allah ya Isa bunu Maryam a san da zai ci ya kai Isa dan Maryamu ba Isa dan Allah ba a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahin min dunillah kai ne ka ce da kai da mahaifiyarka a riƙe ku a matsayin ababen bauta a ɗauki haƙƙin Allah a baku a ƙyala Allah annabi isa zai ce subhanak allah tsarki ya tabbata gare ka ma yakunu li an aqula ma laysa li bi haqqin allah ba zai yi ba in faɗa abin da bani da haƙƙi akan sa kenan haƙƙin bauta haƙƙin waye haƙƙin allah ne shi kaɗai in kuntu qultuhu allah in na taɓa cewa a bauta mun ka sani domin ta'alamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika allah ka san abin da ke cikin raina ban san abin da ke cikin ranka ba innaka anta allamul ghuyub allah ka san duk abin da ya boyo yace ma qultu lahum ya ce wallahi ban ce musu komai ba illa ma amarta ne bihi sai abin da ka bani umarni ka ce in ce musu shine ani ibudullah rabbi wa rabbakum ku bauta ma Allah ubangiji na ubangijinku yace falamma tawaffaitani kunta antar a alaihim Allah lokacin da ka ɗauki ni ka tafi da ni sama kafi ni kusa da su wa anta ala kulli shay'in shahid in tu'adhibuhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim to in annabi isa bai taɓa cewa a bauta masa ba aka ɗauki haƙƙin allah aka ba shi amma ranar alkiyama allah sai ya tsere shi ya mat ya kuma mutanen da aka zo aka raba musu mukaman allah kuma suka yadda allah ya kiyaye allah ya shirya da mu wannan shi ne. saboda haka aya ta gaba sai ya ce hadisi ya tabbata a cikin bukhari mandan Allah sallallahu alaihi wa wasallama a hadisin kudusi yake cewa ya shi nubuna adam ya ce Allah ta'ala ya faɗa a hadisin kudusi ya ce ɗan adam yana zagina wa ma yan bagi lahu an ya shi Allah ya ce kuma bai dace ga ɗan adam ba a ce yana zagina wa ni? manzan Allah ya ce Allah ya faɗa ya ce ɗan adam yana ƙaryata ni wa ma yan bagi lahu dalika kuma bai dace a ce ɗan adam yana ƙaryata Allah ba yace amma shatmuhu iyaya amma zagin da Allah ya dan adam yake ma Allah fa qawluhu fadin dan adam cewa ittakadallahu waladan Allah ya riki da shi yasa yace takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da rahmani walada wa ma yan bagilin rahmani an yattakhida walada in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda duk wanda ke sama da ƙasa in an tsaye da alkiyama zai zo gaban Allah ne ya risna yana matsayin bawa ba kanin Allah ko abokin Allah ba sai ya ce ittakhadallahu waladan cewa Allah ya riki da sai ya ce wa anal ahadus samad lam alid wa lam ulad wa lam akul lahu kufuwan ahad sai ya ce fa subhani tsarki ya tabbata gare ni an attakhidha sahibatan aw waladan a ce ina da mata ko da wa amma takdhibuhu iyaya amma karyatawar da dan adam yake ma Allah fa qawluhu anni la aqdiru an u'idahu kama kana wa laysa awwalu khalqin bi ahwana alayya min i'adatihi faɗin ɗan adam cewa idan ya mutu ba za a dawo da shi ba wannan shi ne ƙaryatawar da ɗan adam yake ma Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka a ce Allah yana da ɗaya wannan magana ce gingime miya mai girman gasken gaske ina fata an fahimta ba inda aka ce Allah yana da ɗa sai ya makansa tasbihi ya ce subhana sarki ya tabbata gare shi sai Allah ya ce falamma ahassa isa minhumul kufur lokacin da annabi isa ya ji ainihin wato motsin kafirci daga gurin su waɗannan mutanen da ya zo yake kiransu ɗaya daga cikin ainihin wato manya-manyan malamai wato azzujat yake cewa a hassa ma'anahu alima wajada lokacin da ya sani kuma ya samu al'imamu abu ubaida ya ce ma'ana a hassa arafa lokacin da ya sani da haka dukkan wannan yana ɗauka alima wa wajada wa arafa lokacin da annabi isa ya sani sannan ya ji suka ce wa aslu zalika wujudu shi bil hasasa asalin wannan shine abin da ake jin shi ta hanyar tabawa ina fata an fahimta wal ihsasu al ilmu bi shay'i shine sanin wani abu da haka Allah ya ce mana wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikiza kun hal tuhissu ko kana jin motsin wa'annan mutanen da Allah ya halaka kun ga ba wanda ke jin motsin su sannan sun ce akan ce alhassu da ma'anan alqatlu imam al-farra'u ce ainihin wato fadin Allah da ya yace falamma ahassa isa minhum al kufur shine lokacin da annabi isa ya ji suna shirye-shiryen kashe shi ina fata an fahimta sai ya kafa hujja da fadin Allah cikin suratu ali imrana cewa laqad sadaqakum Allah wa'adahu ittahassunahum bi'izni hatta idza fashiltum wa tanaza'atum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man يريد الدنيا wa minkum man yuridu ثم صرفكم summa ليبتليكم to fadin Allah da ya faɗa a cikin wannan ayar istahussunahum bi idnillah kaga lokacin da kuke kashe su da iznin Allah da haka yake cewa wannan fadin Allah da yace falamma ahassa Isa minhumul kufur lokacin da annabi Isa ya sani ya ji sannan kuma yaji suna shirye-shiryen ainihin wato kashe shi qala sai yace man ansari ila Allah waye zai ainihin to taimake ni akan Allah subhanahu akan addinin Allah subhanahu wa ta'ala wannan shirye-shiryen da suke yi wajen kashe shi Allah ya faɗa abubuwa guda biyu a cikin suratul nisa'i ya ce wa bi kufrihim na farko saboda kafircin su wa qaulihim ala maryama buhtanan azima da kuma kirkiran ƙarya da suka yi akan mahaifiyarsa suka ce mata mazinaciya sannan wa qaulihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryam da kuma maganar su da suka ce mun kashe annabi isa dan maryam. Allah yake cewa wa ma qataluhu wa ma salabuhu ƙarya ne ba su kashe shi ba ba su gicciye shi ba walakin shubbiha da sai dai wani aka kamanta musu a matsayin annabi isa ina fata an fahimta to a lokacin kala sai annabi isa ya ce man ansari ilallahi wane ne zai taimake ni zuwa ga addinin allah subhanahu wa ta'ala da haka man ansari ilallahi shine man yatba'uni ilallahi ko ila nusratu dinillahi wa yansuru da'awati ilaihi waye zai mun biyayya zuwa ga yadda zan taimaki addinin Allah da haka malamai suka ce duk da aka kawo irin wannan akwai mudafin mahaz wanda ake kaddara cewa an shafe shi kamar ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum kaga takadirin shi ya ayyuhal ladina amanu in tansuru dinallahi yansurukum kaman cewa lil fuqara alladina ukhsiru lil fuqara alladina ukhriju min diyarihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasul kaga wa yansuruna dinallaha wa rasula suka taimaki addinin Allah suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan taimakon da suka yi ne Allah ya ce falladhina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihuna da haka ku wannan maganar da ya ce man ansari ila Allah waye zai taimake ni zuwa ga Allah shine man ansari ila dinillahi waye zai taimake ni zuwa ga addinin Allah a wannan lokacin qalal hawariyuna sai aka samu hawariyawa sai suka ce to a wajen hawariya wannan malamai sun yi maganganu haka suka ce idan an ce alhawariyu asluhu min hawari wa huwa shiddatul bayadi shine tsananin fari shi ake kira ainihin wato alhawari yana daga cikin abinda laraba suke kiran gari su ce masa huwar daga ciki ne farin da gari yake da shi ina fata an fahimta daga nan suka samu al'ahwaru wal hauru shine naqa'u bayadil aini farin da ido yake da shi ina fata an fahimta wa siyaba akan ce hawwartu siyaba idan na mai da tufafin ya zama fari daga wannan ne aka samu matan aljanna Allah yana kiran su da hurun maqsuratun fil khiyam sannan wa hurun in ka amsalil lu'lu'il makanun saboda idan sa akwai mai. akwai fari ina fata an fahimta wannan yana daga cikin wannan yasa ake kiransu da ainihin wato hur a luga da ma'anan farare wasa'id bin ya yace an kira su hur ne hawariyun saboda da siyabihim saboda farin da tufafin su yake da shi ina fata an fahimta kuma mun san cewa farin tufafi shine tufafin da fi kowane tufafi kima ko addinin musulunci sannan na biyu malamai suka ce an kira su da hawariyun ne da anna qulubuhum kanat naqiya domin zuciyarsu ta kasance tana da tsarki tahira min kulli nifaqin ta tsarkaka daga kowane irin munafunci sannan da kuma kokonto sai ya zamanto an kira su da wannan saboda yabon da suka samu a gurin Allah da haka larabawa sukan ce ma abu hur in tufafi ne idan ya zamanto fari ne. mutumin da ya zamanto aikin salafiyayye ne ba shi da matsala sukan ce ainihin wato Fulalun naqil jaybi ina fata an fahimta wane yana da tsarkin kaza sannan idan aikin mutum ya yi muni sukan ce ainihin wato fulanun da ni siya ina fata an fahimta wannan shine abin da yasa ake kiran su alhawariyu al-imam ibn kasir yace was sahihu anna al-hawari idan an ce al-hawari shine an-nasir wa huwa al-mu'in wal muzahir mutumin da yake taimakon ka abu shine ainihin wato al-hawari dan haka wani gurin annabi isa yake cewa kamar yadda Allah yake zabarar da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya ce hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusakum hayyazu wa ukhra tuhibbunaha nasrun min allahi fatuhun qarib sai ce ya ayyuhal ladina amanu kunu ansarallahi ku kasance masu taimaka ma addinin Allah kama qala isa ibn maryam lil hawariyina kamar yadda annabi isa dan maryam ya ce ma hawariyawa man ansari ilallahi Allah wa zai taimaki addinin Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullahi hawariyawa suka ce mu ne zamu taimaka ma addinin Allah fa amana ta'ifatun min bani isra'ila wa kafara ta'ifa fa ayyadna na amanu ala aduhim fa azbahu zahirina dan haka qala al nan ma nahnu ansarullahi hawariyawa wanda suka yi taimakon annabi isa akan addinin Allah suka ce mu za taimaka ma addinin Allah saboda mai na billahi mu mun yi imani da Allah wa shahada haka Allah ka shaida da haka wannan fi'il amrin ne liddu'a Allah ka shaida bi anna muslimuna cewa fa lallai mu musulmi ne mu mun mika wuya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan yasa hadisin ibn al-munkadir yace ji Jabir yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa ranar yakin a'zab ranar yakin a'zab mun san abin da ya faru wanda ake ce masa yakin gwalalo ko yakin khandak yakin rami rana ce da kafiran duniya suka yi cincirin da suka zo garin madina suka ce sai sun karar da annabi da sahabbai kafinsu wannan cincirin da aka yi ba a taba yin shi ba kafin a yi wannan lokacin da aka yi wannan cincirin da annabi ya kalli yakin ba zai yi ba a fito a buga da su gaba da gaba sai ya ce ya kira shawara ya ce ya yi da mutanen nan salman al-farisi ya ce mu irin wannan yaƙi in ya taso a farisa mukan zagaye garinmu da rami ne ta yadda wani ba zai iya zuwa ya zo ya shiga garinmu ba annabi ya karɓi shawarar salman al-farisi aka zo aka fara haƙa rami sai da aka yi awa saba'in da biyu ba wanda ya ci abinci wannan ne yasa Allah yake ce musu ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaikum id junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha lokacin da rundunar kafirin duniya ta zo muku mu kuma sai muka turo da iska da wata runduna wacce ba a ganin ta Allah sai ce wa kana Allah ma ta'maluna basira Allah yana ganin aikin da annabi da sahabbai suke dan su kare kansu da makiya Allah ya ce idja'ukum min fawqikum an zo muku ta sama wa min asfala minkum an zo muku ta ƙasa wa izagatil absar lokacin da idanun kowa ta fito turu turu wa balagatil qulubul hanajir kowa mutuwa ta zo masa wuya wata dunnuna billahi bununa kuka yi ta zato ga Allah iri iri Allah ya ce hunalika a can gurin ne fa utuliyal mu'minuna aka jarraba masu imani wa zilzilu zilzalan shadida shi yasa zilzilu din bayan shadid bayan zilzilu din ba sai da ba kyale ba sai da aka yi masa sifa duk inda ko ka ji maganan an kawo maganan zilzilu ka san ba magana ce ta kwanciyar hankali magana ce ta tashin hankali shi yasa maganan tashin alkiyama Allah ya ce ya ayu nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim haka yace iza zulzilatil ardu zilzalaha am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'atikum mathalul ladina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب إنا فاتحان فهمتا وزلزلوا سيدا أكا جرجزا سو زلزالا شديدا جرجزا ومسألني تاوانا اللوكة نمان ذا الله يكي تيوا من يأتيني بخبر القوم waye zai dai cikin mutanen can ya zo min da labarinsu huzaifa bin al-yaman ya ce tun da ake zuwa yaƙi a duniya ba a taɓa zuwa yaƙi ba aka ce waye zai je abu kaza yana da aljanna a rasa wanda ya motsa sai a yakin azab annabi ya ce waye zai je cikin mutanen can ya zai kaza yana da kaza a ranar ya ce wala ba wanda ya iya motsa kowa ya shiru sai zubairu sai wannan bawan Allah da annabi ya ce manya a tini bi khabaril qaumi waye zai je mun da labarin wa'ancan mutanen fa qala zubairu sai zubairu bin al-awam ya ce ana ya Rasulallah annabi ya kara cewa man ya atini bi khabaril qaumi waye zai je ya zo min da labarin mutanen faƙalar zubairu zai bin awam ya ƙara daga hannu ya ce ana ya rasulallah sai da annabi ya ƙara ya faɗa su uku yana daga hannu yana cewa shi sannan manzan Allah ya ce inna li kulli na hawari wa inna hawari zubairu bin al-awwam kowane annabi yana da ɗan kundin bala dan gane kashi na akan addini ni na wa zubair zubair bin al-awam shine mutum na farko da ya fara zare takobi saboda addinin Allah dan shi abdullahi ya ce ina ƙaramin yaro idan babana zubairu bin awam suka je jihadi suka dawo inda aka sassare shi saran ya ninnitse aka yi mai ɗinki da kaba ya ce idan na zo haka nake sassaka ɗan yatsana a cikin shi yana nitsewa su ne wanda allazina stajabu lillahi wa rasuli min ba'di ma asabahum alqarhu wannan suka karɓa kiran Allah da manzan Allah bayan abin da ya same su na musiba ina fata an fahimta to shine kunu ansarullahi kama kala Isa ibn Maryam lil hawari to manzan Allah ma yana da ainihin wato hawariya haka ya faɗa hadisin Abdullahi dan Mas'udu yace ma min nabiyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun babu wani annabi da Allah ya turo shi kafin ni faci wannan annabin yana da yan kundumbala yan gane kashi ni akan addini wa ashabun ya akhuduna bi sunnatihi sannan yana da sahabbai wanda suke riko akan karanta washi yace summa innaha takhlufu min ba'dihim khuluf bayan wa'ancan mutanen kira kirkin sun wuce yan baya za su biyo baya ya na ma la yaf'alun za su faɗa abin da ba za su aikata ba wa yaf'aluna ma la yu'mar za su aikata abin da ba shi aka sa su ba da haka manzon Allah ya ce fa faman jahadahum bi yadihi fa huwa mu'min wa man jahadahum bi qalbihi fa huwa mu'min walaisa wara a zalika min al'imani habbati khardalin ina fata an fahimta wannan yana daga ciki akwai wani hadisi dogo da yake cikin musnad na imamu ahmad dan hanbal allah ya kara masa yadda daga hadisin jabir dan abdullahi ya ce makasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi makkata ashar sini annabi ya zauna shekara goma yatba'un nasa fi manazilihim bi ukadi wa majanna yana bin mutane don ya kira su zuwa ga addinin Allah ya zo kasuwan suke uka ya zo majanna duk ɗalibin da ya karanta adab ya san wa'annan kasuwannin a kasuwannin a cikin kasuwannin laraba wa fil mawasib mina haka nan lokacin aikin haddinsa na jahiliya amina haka annabi ya zauna shi ya sa fa wannan addinin da kuka ga an ɗauke shi an kai shi ga duniya ya zo nan wallahi sahabbai ba su zauna ba irin yadda muka zauna da sun zauna yadda muka zauna da addinin bai zo ba a wannan lokacin ya ƙulu manzan Allah yana cewa manyan yi ni man yansuru ni waye zai tattaro waye zai taimaki ne hatta uballiga risalata rabbi har sai na isar da sakon ubangiji na manzan Allah in ya faɗa ka sai ce lahul janna duk wanda ya mun haka yana da aljanna amma fala ji ahadan yansuru huwa iwihi bala ka samu wani mutum ba wanda zai taimaki manzan Allah tana ya tattaro shi dan ya yada addinin Allah hatta innar rajula har sai da ta kai mutum la jiminal min al-yaman aw min mudar in zai fito daga garin yaman ko mudar fa atihi qaumuhu fa yaqulun kafin ka fito daga garin ku sai mutanen ku zo sai su ce maka ihdar gulam quraish la yaftinuka in ka je kai hankali akwai wani yaro saurayi daga cikin qurayshawa sunansa muhammadu to kai hankali da shi wayamshi bayna rihalihim yad'uhum ila Allah azza wa jalla manzon Allah haka yake yawo gidajen mutane yana kiransu amma ya shiru na ilaihi bil asabi manna Allah yana wuce ana nuna shi da in yatsu wa idza ra'aka alladhina kafaru in yattakhidunaka illa huzwan a hadha alladhi ba'asa Allahu rasula wani gurin masu ya zo wuce a tiya ayyuhal ladina zil alaihi dhikr ya kai wanda aka sauka da qur'ani sai ya yago a ce masa innaka la majnun kai dai mahaukaci ne manzon Allah haka ya dinga yi hatta ba asan Allah ilaihi min yathriba wannan Jabir dan Abdullahi yace har sai da Allah ya curo mu zuwa ga annabi mu mutanen Madina fa awainahu sai muka tattaro annabi wa nahu muka gasgata shi fa yakhruju minna fa yu'minu bihi mutum daga cikin mu sai ya fito ya imani da annabi manzon Allah ya karantar da shi alqur'ani fa yanqalibu ila ahli fa yuslimuna bi islami in ya koma gida sai ya musulantar da duk mutanen gidansu gabaki daya har sai da ya kai a wannan lokacin hatta lam yabqa darun min duwaril ansari babu wani gida daga cikin gidajen mutanen madina illa wa fihi marahatun min almuslimina fati sai ka samu jama'ar musulmi a ciki yudhiruna alislama suna bayyanar da uh, musulunci daga wannan lokacin sai suka taru bayan sun kai mutum saba'in suka ce ku tashi mu je matana na turuku rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yutradu fi jibali makka yaya za a yi mu muna nan garin madina mu kyale manzan Allah a garin makka an hana shi isar da sakon Allah ana korar shi ana tsoratar da shi farahala ilaihi minna saba'una rajulan sai mutum saba'in suka taso daga garin makka daga garin madina suka zo garin madina garin makka wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama <coughs> bayan sun zo gurin shi a daidai wannan lokacin munasaba ce ta aikin hajji irin nasu na jahiliya a wannan lokacin sai aka ainihin wato yi akaba saniya da aka yi akaba saniya amminsa abu a abbas a lokacin ya zo ya tsaya gurin wannan ainihin wato yarjejeniyar suka zo aka yi abin da aka yi bayan wannan lokacin fastama ana indahu min rajulin wa rajulaini hatta na muka dinga taruwa gurin annabi mutum ɗaya mutum biyu har sai da muka cika lokacin da muka gama cikanmu falamma nazara al-abbas radiyallahu anhu fi wujuhina lokacin da abbas ya kalli mutanen da suka taru ya ce wa'annan ai na ga duk samari ne kuma ni ban san su ba ina fata an fahimta wannan me yake nuna duk sanda kaga harkar addini samari suna gaba gaba to alama ne al'umma tana da mustaqbal mai kyau ina fata an fahimta wannan shine to a wannan lokacin yake cewa haula ya ahadasun fa qalu fa qulna ya rasulullahi alama nubayuka nan mutum saba'in din suka ce manzan Allah akan me zamu maka mubaya'a kala sai manzan Allah yake ci bayu uni ala sam'i wa ta'a za ku mun a akan ji da biyayya fin nishadi wal kasli a cikin nishadi da kasala wajen ciyarwa a cikin sauki da tsanani sannan za ku mun mubaya alal amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar sannan wa alla taqulu wa ala an taqulu fillahi la ta'khudhukum fihi lawmata la'im sannan za ku faɗi magana akan duk da ta shafi Allah akan gaskiya ba za ku ji tsoron zargin mai zargi ba ina fata an fahimta kuma yana daga cikin abin da Allah ya yi musu habban annabi da shi cewa jahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna lawmata la'im sannan wa ala an tansuruni idza qadimtum alaikum yathriba sannan za ku taimake ni akan addinin Allah in na nazo garin yasriba a wannan lokacin manzon Allah ya ce za ku bani abinda ba za ku iya ba kanku ba da 'ya'yanku da matanku ni kuma idan kuka yi min haka kuma aljanna ku kuma kuna da aljanna qala sai ce fa qumna ilayhi uhu, sai muka miƙe muna wa manzon Allah baya'a. fa biye da hi as'ad bin zurara radiyallahu anhu as'ad bin zurara a wannan lokacin shine mafi ƙarancin shekaru a cikin mutane saba'in din nan fa qala ruwaidan ya ahala yasriba yace jama'a ku taso a hankali mu wa manzon Allah baya'a. bayan sun wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ainihin wato mubaya'a suka dawo ainihin wato garin su na Madina wannan yasa mutanen Madina malamai suka ce in jihari akan kowace al'umma fardu kifaya ne ta su akan su ainihi ainin shi yasa zaka ji in ana aikin addini ma suna waka suna cewa nahnu alladhina bay'u muhammadin alal jihadi ma baqina abada mu ne wanda muka wa annabi muhammadu mu mubaya'a akan jihadi muna nan har abada ba za mu dina ba yahya bin sa'id bayan an gama yakin uhud da zamu zo mu karanta yace lamma kana yawm uhud bayan an gama yakin uhud sai manzon Allah yake cewa man ya atini bi khabar sa'ad bin rabi al ansari wane ne zai je cikin ku sahabbai ya nemo min labarin sa'ad bin rabi al ansari fa qala rajulun sai wani mutum yace ana ya rasulullahi ni zan nemo maka labarin shi fa dhahaba ar-rajulu yatufu bayna al-qatla wannan mutumin ya tafi yana ta yawo tsakanin gawawakin da aka kashe lokacin da yake kai ya kawo sa'ad bin rabi al-ansari bai riga ya mutu ba fa qala lahu sa'ad bin rabi sai ya ce masa mashi anuka sai ya dago kanshi ya ce masa me kake nema ni mutumin yana waiguwa sai ya ga shine sai ya ce masa yawwa manzon Allah ne ya aiko ni li yahu bi ka dan in je masa da labarinka fazhab ilaihi in ka je gurin annabi ka karanta masa sallama daga guri na ce ina gaida shi sannan wa akhbirhu ka ba annabi labari annin intus ne ashara ta'ana anan inda ka ganni an harbe ni da mashi da kibiya waje ɗaiɗe har waje goma sha biyu sannan an riga an zartar da mutuwa a kaina ba zan iya tashi ba ina fata an fahimta sai ya ce masa kai mutumin madina ne na san ka kasan ne ina da wasiyar da zan baka idan ka koma wa akbir ka ba mutanen madina labari babu wani mutum daga cikin mutanen madina da zai je gaban allah da uzuri in aka kashe manzan allah shi yana da rai ya ce wannan ita ce wasiyar da zan baka ka rike yana fata an fahimta hadisin ya haye bin sa'id ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya kwaɗaitar akan jihadi wa zakar aljanna ya ambaci aljanna da ni'imominta wa rajulun min al-ansar ya'kulu tamarati fi yadihi wani mutum daga cikin mutanen madina yana cin dabino a hannunsa faƙali sai ce inni la harisun ala duniya inda lastu hatta afirga min hunna ya ce wallahi ina da kwaɗayi akan duniya in na zauna har na cinye wannan dabinin farama ma biyadi sai ya jifa da dabininsa wa hamala bi saifihi ya ɗauki takubinsa ya shiga filin daga faƙatala hatta ƙutila ya yaƙi har da aka kashe shi amma abin da zai baka mamaki aƙidan masu zagin sahabban annabi sahabban madina kab babu musulmi ko ɗaya a cikinsu gabaki ɗaya mutanen da suka ba da wannan gudunmawar addinin musulunci ya tsaya kaf babu musulmi ko ɗaya a cikinsu to kuma wayan ba su zama musulmi shi kuma mutum sai yaudare kansu cewa shine musulmi Allah ya shirya da mu aya ta gaba Allah ya ce mu da haka suka ƙara addu'a suka ce rabbana ya ubangijin mu amanna bima anzalta mun yi imani da duk abin da ka saukar ba'anar rasula kuma mun bi annabinka da ka turo a wannan lokacin shine annabi isa da haka mu ma amanna bima anzalta Allah mun yi imani da abin da ka saukar ba'anar rasula mun bi annabin da ka turo shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka faktubna ma a shahidin Allah ka rubuta mu cikin ainihin wato masu shaida wasu malamai suka ce faktubna ma a shahidin shine ka rubuta mu cikin masu shaida shine ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa su ne masu shaida ina fata an fahimta wasu malamai suka ce faktubna ma a shahidin su ne ainihin wato annahum man amana qablahum min almu'minina wanda suka yi imani daga cikin wannan wato wanda suka yi imani kafin wannan al'umma daga cikin masu imani ata yake cewa rabbana faktumna ainihin wato bima anzalta rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktumna ma ash-shahidina yace ma annabiyina li'anna kullu nabiyyin shahidu ummatihi kowane annabi zai shaida akan al'ummarsa sannan wasu malamai suka ce waktumna ma shahidina shine waktumna ma as-sadiqina Allah ka rubuta mu mu kasance cikin ainihin wato masu gaskiya ina fata an fahimta to kuma dai wanne ne daga cikin Allah madaukakin sarki ka rubuta mu daga cikin wanda za a yi masa shaida ta arziki ranar tashin alkiyama Allah ya ce mi wa makaru suka yi makirci wa makarun la shi kuma Allah ya kulla tasa dabara da haka malamai suka ce wa asalin makarfin luga shine al-ihtiyal wal khida'u shine dabara da kuma yaudara ina fata an fahimta imamu sujadu ya ce yuqalu akan ce makarul layl wa amkara idan azlama idan dare ya duhu Allah ya ce mandan Allah wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka sai Allah ya ce wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin ina fata an fahimta dan haka suka ce a wannan lokacin wa makaru su kafare sun yi makirci wani makirci suka yi shine sun kwalla dabarar yadda za su kashe annabi isa alaihi salatu wassalam ina fata an fahimta wannan shine makarun da suka yi don haka malamai suka ce makircin da suka yi anan shine sun shirya dabarar da za su kashe annabi isa alaihi salatu wassalam wa makarallah shi kuma allah sai ya shirya dabarar yadda zai tsirar da annabi isa da haka nan su dabarar da allah maɗaukakin sarki ya musu shine malamai suka ce wani daga cikinsu sai Allah ya jefa masa kamanceceniya irin ta annabi isa da haka lokacin da suka zo suna neman annabi isa su kashe shi sai ba su gan shi ba sai suka ga wannan sai suna ɗaukar annabi isa ne sai suka kashe shi ai shi yasa Allah ya ce wa ma qataluhu ma salabuhu walakin shubbiha lahum Allah ba su kashe shi ba ba su rataye shi ba wani aka kamanta musu a matsayin annabi isa Allah ya ce wa ma qataluhu yaqina ba su kashe shi kuskan su ba su da tabbas akan cewa annabi isa suka kashe ina fata an fahimta wannan shine da haka malamai suka ce fal makaru min al makhluqina al khubs wal khadi'atu wal hila idan aka kawo kalmar makaru ta bangaren halittu to wannan duk sanda kada an ne wani yayi makirci to ya shirya yadda zai cutar da wani amma in kada an ce shi kuma Allah ya yi makaru to ya shirya dabarar da zai kwaci masoyansa lokacin da aka shirya za a cutar da su ina ba ta an fahimta kenan wa makaru su sun shirya dabara don su kashe annabin Allah wa makarullah shi kuma Allah ya shirya dabara don ya fitar da annabinsa ina ba ta an fahimta kamar yadda Allah ya ce wallazina kaddabu bi ayatina wanda suka karyata ayoyinmu sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun ka kyale su sai mun mutum talala mun kama shi ta inda bai taba tsammani ba tunda ai ba su yi tsammanin ba za su zo yin kisa a juyar da wani kamanceceniyarsa ta koma ta annabi isa har su zo su kashe wannan daga cikinsu don haka allah ya ce wa umri lahum ina musu ainihin wato jinkiri ne inna kai matin dabarar allah yana da karfin da in yi shirya abu ya ce sai ka fada ba wanda ya sai tsallakar da kai sai ka fada ina fata an fahimta to duk inda irin wannan ya zo a cikin alkur'ani abu ya zamanto yana ɗaukan almadahu wa zammu to in an kawo shi ta bangaren mutane to su abu ne mara kyau amma in an kawo shi ta ɓangaren Allah abu ne mai kyau kamar innahum yakiduna wa kaida shi kuma Allah wa akidu mai kaida su kafare suna kulla makirci ne dan su cutar da masu addinin Allah shi kuma Allah idan ya kulla nashi kaidin yana yi ne dan ya tsiratar da masu wa masu addinin Allah ina fata an fahimta da haka nan wa makaru sun yi makirci dan su kashe annabin Allah sannan wa makarun lashi kuma Allah ya shirya dabara don ya fitar da annabinsa ba za a kashe shi ba wallahu khairul makin dama Allah shine mafi fiyayyen masu shirya dabarar da duk wanda ya so ya tsallakar da shi akan wani abu sai kaga an yi ruwan wuta an yi wuta an neme ka a rasa a rasa sanin ya za a yi saboda wanda yake tseratar da mutane ya tseratar da kai sai kaga ba abin da zai shafe ka ina fata an fahimta wannan shine aya ta gaba Allah ya ce وغافعك إلي وغافعك اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون إذ قال الله على وقت سند الله يتي يا عيسى يا كي عيسى إني متوفيك للي ni zan kashe ka in ni ka lallai zan ka bacci ina fata an fahimta in ni ka lallai zan ɗauke ka duk wannan yakan ɗauka a larabci malamai suka ce al'imam mukurtubi ya ce wa ƙala jama'atun min ahalil ma'ani malamai suka ce daga ciki akwai da haƙ da imamul farra'i wannan ayar da allah ya ce in ni mutawaffika wa uka ilayya suka ce akwai takadimi da ta'akhiri a ciki kuma suka ce kawo wawu suka ce la tujibu tartib baya dole nuna cewa dole a larabci dan an kawo wawu sai ya nuna tartibi ina fata an fahimta suka ce takadirin ayar shine inni rafi'uka ilai wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa mutawaffika ba'da an tanzila min samai wato ni zan dauke ka sannan in tsarkake ka daga kafarai sannan in ainihin wato kashe ka bayan ka sakko daga sama wannan yadda suka fassara aya kenan suka ce Allah ya kawo wannan a cikin alkur'ani a gurare da dama ya ce walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalin musamma suka ce takadirin ayar shine walaula kalimatun sabaqat min rabbika wa ajalin musamman lakana lizaman ina fata an fahimta maimakon lakana lizaman ya zamanto shine a ne a farko sai zamanto a nan gurin lakana lizamin shine ba shine a ƙarshe haka kuma yake a ƙur'ani lakana lizamin shi ya fara zuwa a farko maimakon lakana lizamin ya zama shine a ƙarshe suka ce mawaƙi ya ce alaya nakalatin min daƙi irkin alaiki wa rahmatullahi salamu yana nufin cewa alaiki salamu wa rahmatullahi sai ya kawo alaiki wa rahmatullahi salamu ina fata an fahimta da haka suka ce wannan shine takadirin ayar inni mutawaffi inni rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa mutawaffika sannan in kashe ka bayan ka sako daga ina daga sama ali ibn abi talha yace daga ibn abbas inni mutawaffika ayin in ka dan kashe ka sannan matar alwarraq yace inni mutawaffika min ad-dunya zan dauke ka daga ainihin wato duniya bi wafati mautin da ainihin wato dauka na mutuwa wannan ibnu jarir tabari yace tawaffihi da Allah ya kawo yana nufin daukar sa amma da yawa daga cikin malamai suka ce alwafatu da Allah ya magana a nan gurin ba mutuwa bane yana nufin cewa zai dauki annabi Isa ta hanyar bacci dan Allah ya kawo kalmar mutuwa yana nufin bacci ko manzon Allah ya yi amfani da ita duk kun haddace ba wanda bai iya ba ina fata an fahimta ya ce wa huwa alladhi yatawaffakum bil layli Allah shi yake kashe ku da daddare yanzu ne ana tashi kowa sai ya mutu ba haka bane ko ba haka bane wa huwa alladhi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahatun bin nahari bayan ya kashe ku da daddare sannan in mutum ya tashi daga mutuwa ya san abin da kowa zai gudanar da shi da rana ba haka bane sannan ya ƙara faɗa yake cewa Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah shi yake karɓar rai lokacin mutuwarta sai yace ce wallati lam tamut fi manamiha da wacce ma bata mutu ba a cikin bacinta Allah ne yake karɓar wa yake karɓar ran da haka suka ce in inni ka shine ni zan karbe ka ta hanyar bacci zuwa sama domin suka ce tafiya ma a duniya daga guri kaza zuwa guri kaza ya dan adam yake ji a jikinsa in an yi doguwar tafiya wanda ko a jirgi yanzu ka tashi daga Najeriya zuwa wata uwa duniya ka yi tafiya a jirgi jikinka sai ya faɗa maka ballantana tafiya za a tafi da mutum sama watakila ta ɗaya ko ta biyu ko ta uku ko tafiya kake a mota ko a jirgi idan kana bacci ne sai kaga an kai guri baka ma san an kai ba ina ba ta fahimta da haka suka ce in nemi tawfika shine zan saka bacci sannan in dauke ka zuwa sama sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mun sani idan qama min al-layli in ya miƙe da daddare me yake cewa alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur ba ka annabi yake faɗa ba godiya ta tabbata ga Allah da ya kashe mu ko ya me ya rayar da mu bayan ya kashe mu sai annabi ya faɗi kalman amata da ma'anan mai nama ina fata an fahimta da ba da ma'anan mun yi bacci kuma wannan ita ce fassara da fi dacewa da wannan ayar saboda hadisan da za su zo nan gaba wanda suke magana cewa lallai annabi isa zai dawo sannan mun karanta wannan ayar da Allah ya ce wa qawlihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryam maganar da suka faɗa suka ce mun kashe annabi isa dan maryamu Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma isa ibn maryam rasulullah wa ma qataluhu ba su kashe shi ba wa ma salabuhu ba su gice shi ba walakin shubbiha lahum sai dai wani aka kamanta musu wa innal ladhina ikhtalafu fi shakkin minhu su ma kansu suna sabani akan shine ko ba shi ba ne. Allah ya ce malahum bihi min ilmin illa ittiba'ad ba su da wani ilimi na tabbas akan sun kashe annabi isa face kawai zato ne Allah ya ce wa ma qataluhu yaqina sai ce bal rafa'ahu ilai ilaihi kenan inni mutawaffika shine mai inni rafi'uka ilayya zan sa ka bacci sannan in dauke ka zuwa gare ni ina fata an fahimta sannan ayar gaba suka ce Allah ya faɗa ya ce wa in min ahlil kitabi babu wani daga cikin ma'abuta littafi yahudu ko nasara illa la yu'minanna bihi qabla mautihi ba sai ya yi imani da annabi isa idan ya dawo kafin annabi isa ya mutu ina fata an fahimta shine illa la yu'minanna bihi qabla qabla mautihi wa al qiyamati yakunu alaihim shahida shi yasa ibnu kasir yace wa damiru qabla mautihi a'idun ala isa alaihi salam yana komawa kan annabi isa ne sanan ga ayar da ake karanta a cikin suratul zukuru wa innahu la ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'uni hala siratun mustaqim ina fata an fahimta ibnu abbas da mujahid da dahaq da siddi da imam qatada suka ce wannan innahu khuruj isa alaihi salam wa dalika min a'lamis sa'a wannan shine fitowar annabi isa wannan yana daga cikin asharat sa'a li'anna Allah yunziluhu min as-sama'i qabla qiyamis sa'a domin Allah zai sako da annabi Isa kafin alkiyama kafin tashin alkiyama kama anna khuruj ad-dajjal min a'lamis sa'a shi yasa daga cikin qurra'u kaman ibnu abbasin da abu huraira da katala da malik bin dinar da dahab akwai kira'a na wa innahu la alamun lallai dawowar annabi isa duniya alama ce ta tashin alkiyama fala tamtarun na biha ku daina jayayya da ita ina ba ta an fahimta to karkashin wannan ayar akwai bayanai da yawan gasken gaske da haka Allah yake cewa inni mutawfika wa rafi'uka ilayya zan ainihin wato sa ka barci sannan in dauke ka zuwa gare ni wa mutahhiruka min alladhina kafaru sannan zan tsarkake ka daga waɗanda suke kafire ni wa ja'ilul ladina tabauka fawqa alladhina kafaru ila yawmil qiyama sannan zan sanya waɗanda suka bi ka a san wanda suke kafire ne suka kibinka har zuwa ranar tashin alkiyama thumma ilayya marji'ukum sannan gare ni makoma take fa ahkumu bainakum in yi in hukunci tsakaninku fi ma kuntum fihi cikin abin da ko kasance kuna sabani a kansa nau'in nan sun ce dan Allah ne wannan Allah da Allah uba Allah ruhu mai tsarki waye waye da kuma wanda suka tsaya ta barki madaidaici akan annabi Isa dan haka tama magana a takaice babu lokaci amma in Allah ya kawo mu lokacin zamu maganar annabi Isa zai dawo wallahi zai dawo tunda annabi muhammadu ya faɗa ya ce zai dawo to zai dawo shi yasa a nan gurin wannan ibnu kasir ne nashi a nan gurin bayan ya kawo maganganun malamai da mane da ya tashi sai da ya buɗe babi ma a cikin ibnu kasir zikirul ahadith alwarida fi nuzul isa ibn maryam ila al-ardi من السماء في آخر الزمان قبل يوم القيامة وأنه يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له sai ya kawo hadisi maganan farko da ya fara kawo hadisin annabi muhammadu da haka duk wani mutum a duniya da kaji ya ce annabi isa ba zai dawo ba kawai ka ɗauka shi buha ce kenan kuma duk girmansa a basa da girmansa amma annabi muhammadu ya fi shi girma e wannan shi ne kuma ni na yadda zai dawo kuma yadda ibn kasir ya faɗi siffofin annabi isa a nan na rantse da allah da annabi isa zai sakko duniya yanzu inda ganshi sai na gane shi saboda haka wannan shine wa inna ula alamun lissa fala tamtarun biha dawowa annabi isa alama ce ta tashin alkiyama ku daina jayayya da ita Allah ya sa mu dace abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.